الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا إجرافات تبت الله تبارك وتعالى tuna da yi kun yi ga ke da be dufe ba na dukkan albarka wani ya ci gaba da karatu mini ya suratul ma'idan insha Allah karatu yi wanda kin yi ayan gwe gyo daidai mini suratul ma'idan bana Allah tabaraka wa ta'ala ya ga gan bi ahlul kitabi jina kyugan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب Allah tabaraka wa ta'ala ga ya alal kitabi ya yi na littafi a nan qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum lallatu ci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam unda bayayi yubayyinu lakum wa yaji bayani yayi kathiran mimma kuntum yadoku doku ya ne je yafe tukhfuna min alkitabi sai littafi na ina jirgin littafi ba mana ga ya tauro doku doku da mai hukunci ya taura to injila alkitabi yusuf wa ya'fu an kathir to ci ma jiron gwamnati doku doku ya laifi na ya jina man ji ji bayan daga kiji hukunci wuce na ja sonan min yubo sifa dabo ya annabi sallallahu alaihi wasallam ki anabi sallallahu alaihi wasallam abebe sunan ya muhammad ahmad bayani udana Allah tabaraka wa ta'ala wa lawan chan kwa likitabu yubo min suratul baqara ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به fala'anatullahi alal kafiri a cikin anis lalisalam ya bayan jina jiyu da mini littafi wani amma wuso eh mini yana ja so mini bayaniyan hukuncin littafi wani ga ayan rajimu kelele izagazi na jiyan alawa fita kun rutu alikitabi yuso yahudi yuso mini ubon gaye hukuncin dabba na jalajen haramu yanu a febe gomi a ga sam alayin don da jara mu ya haya su kuka idan ni suratu ali imran kullu ta'am kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi min qabli an tunazzala at-taura eh qur'an uji tabbata ke lalle fa bima nabdi mithaqahum la'annahum wa ma qulubahum qasiya fa bima nabdi mithaqahum وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف أه؟ بل تبع الله عليها بكفرهم أه؟ بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا تو آية سورة أنام دون كي ji bayani ya yi kelele a dabba da ce lajin haramu ya ke mishi to ɓata na jihar likitafi je gomi ya wuce je gomi ga adi na alajin haramu ya ana udamin ne na ja so ne na ji fi abu alutulana na toce ga yi gagan annabi ji bayani ye ya doku doku ya na ji ya kitabu je fe sona ya ci lutula ya bayani je littafin a taura na bi injila ya na wa ya afu an kafir lalla allah mai jiran gome ce doku doku ci bici cejin qad ja'akum min allah lalle daga bayan cocio nurun aske da biya ya daunin gai aske ƙur'anin ƙur'anin gai aske ne jinifi abunan eh wa kitabun mubin mai ke littafi ne la bayani tula dalla dalla dalla wani daga yana da ya daunin daga bayan cocio mani يهدي به na من اتبع salami سبل السلام ويخرجهم الظلمات إلى النور ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم يا الله بلتافن أسكنا nga Allah wai laba wuya manitta ba a ridwana wu zane jiga la emitu yarda ya cuci na zane jiga kpa yarda ya bibi bayan littafi na zaga jiga su kwajin laba wuyan ime wa balo salami ekwe aminci ga su kwe wa balo kije ekwe aminci jo musulunci ga da wani kundu wa gale da mini bayani ya musulunci wani ekwe aminci yo kuna wa gada zanda ba ku ga tsoguri na kuna wa le bayi baya wa le su gaya yana wa ga fo wala yin jalugwana be wala dundunya alkiyami wa ga fo ke alugwana ga layu ga subulun salami turukun najat wa salama wa yukhrijuhu min adh-dhulumat be kunne be gwalasin qur'anin ne su kwaji waza wangi yukutiya daga bajuko bajuko shi zulumat bajuko yin rakebo eh bajuko yin kafirci bajuko yin laifin sokoji waji waza wangi latin yake bajuko na jilugwa ilan nuri da aske imani da aske milatu murne toci da aske kike bi ibni wa jinna ji ayi be izini mu toci ga qur'ana jula aske nabi ce ku ba ji koyo wa yadi mi la suratul mustaqim ma ajun guda wangi ba yabo gwana la su qur'ani na wajun wa bada ya koyo goro so sai da ta ci zaga jin kyugan لقد كفر na qalu أن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير Allah tabaraka wa ta'ala ga laqad kafara alladhina qalu lalle wuji kutigan be nini bon tson so kwe ke zaga ne je ga inna Allah huwa al-masih ibn maryam lalle Allah ga yayi annabi Isa ya gi maryam wani zane je ga gado jinnana aji kafirci kafirayo eh kafirci yau kul anabi gaga kyata ta anabi zagaje allahu ne faman yamliku min allahi shay'a za kan gwawo daga basu ko boyen docho ina rada an yulika almasih ibn maryama abi kito ti ga pa gagan wala anabi saki maryamu tun fi wala mu ja allaka za kan gwayo ke ke allahu lugu wa ummahu a ciga Allah ga kiya kwa ga gan wulan na ya nabi Isa na na Maryamu wulan wujin Allah kan wulan wutun fi zika gwawo kaya wa man fil ardi jami'a zi dami yo pa yo kwata beno na kan gwawo ya no ko kuma zando na de yo ta lite yo ta to ciga kwa gan wulan wulan wutun fi zika gwawo so man fil ardi jami'a ya atafi da ba eh wa ummahu so ko ga kpagan wula ni bi su ja alaka ko wula na ni bi su ja alaka ko kuma wula da ni fi jo ka tin wula ja alaka kul faman yamliku min shiya zi zidda na kan wa wannan adiya walillahi mulku samawati wal ardi ma bainahuma so ko ga mulki yan sama ta kin yobe ne ta ta chabu ne na ne wugwa da wani gaga mini sifa budon kafi a gaga zanen su kuyo na mu yi zana Allah gucowa na yana su kwela hankali a shi yana da wani abe ki ga in ku ga lagutu a nabi isa wuna to a sa nabi isa ji su kwa eh sifu wiyu a to shirati yi yi zana ya su kuna in yi zana adda zai jungu wana eh gama da bisi ga yi lobe jiyan don lau an na insakun wa jinnakun eh da ya zawange ji bata ji bata a aga yakan a ci gaga alagutu su ko lan yadda ruhu bishayi adde guna lato za wana Allah gutu zan dun da wayi la shi kada ka taba Allah laka so su kuka hukunci yan dondo nuga jina muge jin ya khluqu ma yasha wa yana gabo na gawa jalitan wallahu ala kulli shay'in qadir su kuma dai ku ci yan dundu adde na cika goyin su kuna kyugon وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير وقالت اليهود يهود جاغم والنصارى بمشانجي aga nahnu abnawullahi yigaye egichichi yigaye egijinye soko mm wa hibba wa ga majiza chichichi jinye soko bí na agaghị m so ije soko egi soko jaayo kul anabi gba ga gabi an ga fani ma yu'adhibukum bi dhunubikum abi ke ga iza titi titi ya soko na kila soko ce ji azaba ya ti zunubi na ya ji na bo aya ne wugwa da wani gagan zendondo na yi masa yi soko na soko a jin azaba zendondo na yi masa soko na so kwa jin azaba so kwa ji masoyi azaba so abe ke wudi je ga yi masoyi so kona to kila so ko caji mujin azaba hmm bal antum basharu mimman za zangi tse yo ta ci zane so kwa jalita no ya jigi so kwa wale ga gan da mine ga na mishan je bo ga lo bejina atuga da adwa baji father we love you father father da fe lo lo shi we love you to a ci guyo boye lawu soko iri ruyo a dai zai dabo na ga aye ko soko soko mai yabo a ga aye wa soko soko mai wa a ga je al kitabu kalmai boye boye mun yabo ita musumi shanjo be wudu jina be juda ba eh a ci mu ba ci cin waju yeji soko aju debo yira lamu to to ne kewo gagan so ko de boye awon yan e boye tuguru no tuna bila ti goyi lona zawon ci jima to de boye ya soko wa minan nas man yattakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum ka hubbillah ladina amanu ashaddu hubban lillah adda zanu musulmi yabo dujan Allah wannan musulmi yabo Allah ga babu webo Allah ga num webo Allah ga titaci webo Allah ga zan do wanda da yaji wannan so kuma yebo wale ba ci da wannan za mu fari za na gan yebo Allah ala ma yebo an alkitabi da wannan za ba ci za ne yebo Allah so kuma yebo ganin kai musulmi eh musulmi ne lotu guruna ga ta ce guruna lotu guruna amma da za na ji ga yebo Allah so kuma yebo la yi ci. musulmi na ji fasiki na wallahu la yuhibbu zalimi wallahu la yuhibbu la bu la ko kafiri ji da wani su ko yabo na musulmi na ji zalinci na su ko yabo su kwaye da goya da na je lutu dide na ita fata ga yau so su kwaye ya za za wuce ma bu musulmi da wani ji ta ce guru na iza bu su ko gan bu su ko su kuma yabo wa ahli kitabi da wani kafiri na ji kenan Allah fabi yaghfiru liman yasha so kwadin fabi da naga bune wa yu'adhibu man yasha wa mai tiza naga bune azaba walillahi mulku samawati wal ard so kuga mulkin sama bata da kinyo ma bainan ma bainan da ta cabona wa ilayhi al masir eje ke bayan don da ta soko kiwo يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير ya ahlul kitabi ne jala littafi ne wudi be mishan shi qad ja'akum rasuluna lillahi annabi muhammad da biyaye yubayyinu lakum wa bayani ya la fatrati min ar-rusul lokaci bi bagi kiniya tuciji eh fondo ci da bo atutu ciji bayan wa kuma yanzu ya bai ga na bukata ci mai zo na ga ya ya wuce da zida ya gbagba ya da kwakubi shi bi ma'ana ya bauta ko aya wato ya kuta afuwa ya kuta ya shitu shitu ya dagu tsohon idan wani ko masha Allah afuwa so kwa ya shitu shitu ya dagu tsohon idan da ya jo bai tina tun hadis annabi isa tun ci gogana a tutucin biyu otu biya ga iga fatrati mina rusulu an ta kulu ma ja na min bashirin wala nazir ebo ebe da gagagan tucin do biya ya ma bashiri zana ya labarin ba fa na biya ya wala naziri zana nawa ya ce tu sako na biya iya ma gala annabi muhammadu cibiyu bai fakadi ja kun bashiru wani nazir eh zana ya labarin ba fa ya ce tu guro na da bayanin wa nazirun gama ne wa ya ce tu sako abu wallahu ala kulli shay'in qadir Allah wai tunu ne tunu da yiko tiyan dondo dondo na ci biyu goyo min hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na ga sai muslim nga bebi yam hadisi wani nkwana amma mini hubu a ga eji bayani ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam ji mutu ba ji fondoci ce ga wa ina rabbi amarani an wa'allimakum ma jahiltum mimma allamani fi yawmi hadha lalle to ce mi ji mi foro ga min la karatun waye sahabe jinye ne dara ke bubo na mine na mutu su kula karatun wumina da mini yi nan na wani to annabi ga gana dokuna da mini wutu ba wucin mini ya gana ga bayan mu ga gagan thumma inna allah azza wa jalla lalle su koya tuna wuzan kebe cinwe na nazara ila alil ard wuce lelo bayan zane fi cikin bukata na famakatan wuce hannafa bukata arabahum wa ajamahum to laraba ji to zane ci laraba na illa bakaya min bani isra'ila sai zade gilo ci ne jike min bani isra'ila ji wani azu da boyewa a ga jike kawai muna bayan wuce annabi ya labari a lokacin halatun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tana to man je la hadisin da bai wuga da wani gagan lokacin halatun annabi sallallahu alaihi wasallam tana adda zai dan gurko fitacin halittu kitabu ne ji su kudde boyeya nan aga yi zane ji pe bayan annabawa na ji a tafiya na bu bi ma'ana zane ji pe bayan annabi musa wani lokacin annabi musa yana da zane ji pe bayan annabi isa wani lokacin annabi isa yana su kudin boye ya ijo fata mun ga alabu da zan nuna wa kangana kangala ta ni can kama na annabi muhammadu tutuwa nina zando wani lamita annabi a ni su kudin boye ya wa kyau gama وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين الله تبارك وتعالى وقوم أكيد وشكرا لتسيئين التي فاروها ɗayan eh, zuma ba toji a nan zalisalam labe ya lokacin annabi musa wa yi kwala musa li kawmi ya e fa lokacin annabi musa da bi jama'in miji nan ga ya kawmi ya yi jama'in miji uskuru matan layi alaikum ya e fa neman allahu jayena idh ja'ala an biya. lokacin wa annaba jilada ta ce bona wa alakun muluka mu ce lafiya cikici ga tikin bo وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين أنتو إذا كان بينو يا ذندن دمني جبوانا أبوا تشو تشو تشغاو يا قومي يا قومي ادخلوا العرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على دباركم فتنقلبوا خاسرين. Kuka bayan ga ya kawo mai ya yi jama'in mijin. udkhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum ya gade wato kin gana dukkan alfurmo na kin gana da nalilicina ngai baitul maqdis wato bi ma'ana palestine kin wuce gato kin laya bani isra'ila tun laya wudijin lokaci annabi musa ebona lokaci annabi musa yake yi galena adde zane tati kimbo kan yi lami tumur ne tsoci nunga na aga yi tutu ci aga ma lami tumur ne gogo zando wani kida yi jo fatun majaja na adabushe su ko to annabi musa ce ga gagatun umarni ya tsoci da na gaya layallo filastin allati kataba allahu lakum su kwa kaya ni gaya guji da na shi fijin na wani kafiri da ya kullu shi na ya maga da nasara wala tartaddu ala adbarikum ya me ga jebama ya ga yazumama ga kuna ya gwaya ya ma ya ga jaji fatan kalibo khasiri ne ya ga fe ya ga jeba ya ga ji zani ja su yana bai cine ya fe dani ji ko e e ya bona ya boye milatu murne littafi wani ya daji zani ji ga su ya ga ji asara na to na ne wugwa da wani gaga yahudi na je ga nan na ga a gan palestina dalilin ya gamun palestino magala a ci bai yakan a na yi kama na jada ka ka mini yi mini ja abun na ca mina ku ya ka gan palestino ga gaji kinya ya ayo a ga betul mikdisiko a janci 1948 ngalla ya kuma yin tsakanin larabajo gani biyayen e gane su ko gaben da kwaji na a gani ta abu ta sun a lutun alali lokacin su ko ga benda kwaji na risalan da ci da bunga ne annabi Musa bakanga a ga mai zane ji cincinta eh, a ji rayuwa fi Palestine kanga ga su ko jugun yo bo kibo e ija albarka we ja na baji wo su ko ci gato to yana yemi nan nan meji na jugu yayi da nan nan eh su ko ga ayi da mina yan da cewa wala kad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al arda yarithuha ibadi as-salihun daga na ga yi su ko kan gona a abetil mi kisi gi ga ga palestini don eh to lokacin na ga aci na ya leri bugu kena kene e baya na je da ya goro na Allah mitu su kwa ga ga palestini bani zumo goye ganci na bi annabi muhammadu tutu eh lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam baitul maqdis mun da gwa musulmi ji gwa mun da gwa musulmi ji gwa gwa kafiri ji budan annabi da ka gwa gwa kanga annabi gwa ga ake to sai na umaru mu sai na abubakar jama'a sallallahu alaihi sallam to mutum la da ka gwa na gwa na gwa mbe akiti sai na umaru nga be gwa gancho uci gobe tilmidisi gwabu shikenan lokaci lo nke da gai musulmi gwa mbe gai musulmi gwa na nga lokaci ya na bedde salawuddin ayubi na bedde zuma gwe ci gamu lewa musulmi da lati agun aya ya bai tilmidisi da kwa kafiri gwa a cike yi lashi bi zuma salawuddin ayubi abin da yana ce ga crusades na kafiri mishan ji da kuta ga sai a magabatul maqdis go a ciki ya gukube lobe shi a karshe dai batul maqdis a ga musulmi juga to e gana so kwa ga be wudi ji tun ba to wajen gaga gan udu ulul ardal tallati ka taballa wani kwa ga ya ja ga yo so kwa kaka ga ga mu sai ko da ba ne ja kin na ga alibaba i musulmi ji mega ga ah, kin ye soku yo zana ga la mitu mon ni soku kanga no ga wukin yo musamma baitul migdis ye ji lili ci yo i musulmi ji ga ta pa soku yu bobo yi ga izana go yi jikin na guna to ebogo daga na soku ka yi na abda ya ibadi a salihun amma da zaguru mun ga al musulmi bayan nan na yin musulmi juye muje larabawa jiya so ebogo ekuna aga agwụ kpata egbe na alanwa agwụgwa ya ewu dije ori na nan wuye ekuna agwụ da suna addini ne ba da ba gwa ji ya je musulmi jina wuje kula arba ji goyo ya na laruba palestini ji ami gani be mishan yaji bi ma'ana musulmi yaji be mishan yaji ami ami a ga ya yahudi jibo oboki bo alarba ji gafi jibo yahudi ci ben yanzu ci go palestini ba abu so ibogo lamari yo yake idi lamari addini ya gwa addini dabwa kuma leba na ji tun harbe ni na da nasara to a dai na la nasara bai na sa ga ya daji ga ga ikun yoyi musulunci a cikin gube islami ina malamu ala nasara bai na gada wani so ba na yahudi zaɓi ciye na gadon na wuji gagan kinyoyo aslan yahudi ji rake tuba a so kwa galaya o lokaci ayo dalilin mawala ya dena ga yabo ya kwana ke kan ga ya nabi musa wani na ma da ke kwanci wani nan daga risala wuro da bin yi na kwanci je kwana so kwa je da bin yi bena na eji wuci ji so na nufin Musa ga ganni da ci ga ya kawo mai da kulul ardal muqaddasata allati ka Allahu lakum e gana to ta kai ga ga je jiye na bane ga ya zaguro na ya tikin boinan ya ga da ji wuce na al muqaddasa e jililici wala tartadu ala adbarikum e ga ya zumama e ga ci kafiri na yi fi bane mai gwa ilajin e ne go su kwa kai ni ya de zonu no yi gugi ebona ya gasu ma ya fitan kalibu khasiri ne gaje ba gaje zane ja zu ya nan tugan qalu ya musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun na anabi musa ga ga na zo na agwagawa a ga gaba anabi musa ga kalu ya musa ya wa anabi musa shi tukwaye wawo inna fi ya kauman jabbare na lalle mini ba ko filistini na wai gagu da na jama'i fi bofa na ji gwatika kanare re wai na lalla da kula yi mai gada filistini wai ina na ta ya kurju mini sai tika bocin ci ga tiya eh wale da su ciye fahim ya kurju mini a abe kya gati ya na fahim na dakilu na kan gaya gadon ta gole alama yadda su ci gadon yadda su ce wucewa eh, walan ya tamannawna hu abadan bima qaddamat aydikum wallahu alimun bizzalimin ayatul eh, innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون so kan don da zan don da nayi zane de boyayya su kona wayan na foga mun ga jihar jeli ma wudu tu masoya masoye na masoyi ba eh abike wudi je ba gaskiya ga de boyayya su ko ci ga boye ga biya su kona to ya waye letu wata manawul mauta in kuntum sadiqin eji fata eji gure letui ya ga da gaskiya nan amma wala ya tamannauna wa abada a taba ji guri gan alata ebo da su yaji to gala ga to ya ga da palestina ya gun jama'a ji fi ba go kafiri ji na yulu je aga za ko za tika go ci fi mu ya be ga da a wi mu bakin waga ya ga da to ga so ko we mu la za mu ji jun yezu jun le zo ai ji fa ya khurju mina daga tiyaji no bani fa ina dakhiluna kanga ya gadan kyugon قال رجلان من الذين يخافون نعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين qala rajulan zabaju gubanu cidda ta chabu min alladhina yakhafuna min idha nije sudan an'ama Allahu alaihim alqulu alaihim albab idha nije yi ni man yito cijiyana eh so kwani majiya e su daga abiki agale so ko ba ni man ja da tagbon zabaju gubanu a ga gangan ga zane kene jimini ya wudi ba ga udu kudu alaihim albab ya ga yi ga agada ya je bayan palestina su kwaye ji foro an ga ile ga ile ya gada ya e ga gboti kama a feji na yanci wazi fa idza dakhaltum fa innakum ghalibun ya ga gada bo lalle ga da galaba su kwa ga gana ya ci na wa je alikoli wa shi wa ya wa lallahi fa ya kito allahu in kuntum mu'minin abi ke ga fi da imani jina a feji da juwazi kya ga sun قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها وذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قائدون أغاغا قالوا يا موسى يا nabi موسى إنا لن ندخلها أبدا lilla a ya taba gadon jinnu ar abada falastini na ya gada ba ar abada ma da mu fiya matukai tika bocin wuce daga fi mini falastini wana za a wumini hu eh za a laji ne bai ma tutun ba za ba an taura buka wanda ga burubu to to to to tuna ila gugun to to to wa nabi musa to to to to fiye na fakatila to da gwaye iná òun náà ká ìlú ní ìdí àṣìbà ó fẹ́ fẹ́ dù ẹ́ wàlé gangan wato yi tika guda yi a ka fada abu an tawa rabbuka fakatila ina wuna ka idu lamari dojin na wuji faruwa ya nabi sallallahu alaihi wasallam gani bisa adoji a gana agukun ya badar nan eh, annabi sallallahu alaihi wasallam mai gagabe sahabeji sahabeji mai yi jagan a ya gayi like mina jama'a na bi musa ji ga gani biyu yana da dagukun to to to to na a iya da gani biyu yi gangani ya gukun nan ale sahabeji abu yi iri ya tuka gwanda jama'a na bi musa ji gwana eh ki yanayi ladabi gangon ya ganan ngba ya ga gawa na amma gawa rabbuka kuce wuce yi wuce wuce yi ya gbabe zu fa za bu anta wa rabbuka to wuce ta to ju ke wa ga gan Allah wuce to ja ya na hmm? aha wa ne ga mina hadisi na ta tuna hadisi na da mini sai bukhari kuma da mini sai muslim mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga hadisin da na gobe na ga ya anas ga anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sara ila badri istashara almuslimin fa ashara ilayhi umar ثم استشارهم فقالت ya يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إذا لا نقول له كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاونا قاعدون والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الجماد لاتبعناك eh a ga lokacin a nazar alisalin ma a gokon ya badar na wa shawara ganin ba musulmi shi sai na umaru yi shawara ga agaji mu fe ke waye shawara wa wabe ansari madina ciji to a tafi fi a ni alaihi wasallam ka a ga ya ga irin bani isra'ila ji gana gai za idza banta wa rabbuka to wasu to ci da gukun ya ji babu fe fe don a wallazi ba'athaka bil haqq ji be tun tun be gaskiya na da yau ga ga wanda ya kunno ce ce cin kafiri tiya لو ضربت akbadaha eh ko قال له da kun nauce ci kafiri ya ti Allah tabana kai ga mituwa ya ji zuma so ne wa ganin ga musulmi cirki kando wanda da wannan gan ta emilatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yin tuci ya ba Allah yo ya ba Allah ma kafirci yo ma dizagwa dilo azaban ya tuci ya ce a hadisi na da sai bukhari obi da mini wato kitabu tafsiru muke bi da mini magazi obi abe a bai biyoyi ke funci sahabi ga gani bi annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga aya ga yiri ke bani sala ji ga gani bi annabi musa ya da gukun to wato to to ciwo na ya fi da jabuna walakin na nukatilu an yaminika wa an yasarika wa min bayni yadayka wa min khalfika eh anabi iya gukun dagwalo ya we ya dagwalo ya wofe gukun wa ya sari ka ma dagwalo ya wofe gukun wa min baina ka ya shidu ya wode ya guro fe gukun wa min khalfika ma da zumo ya we ya lugo ya wato sakun waya a ga lokacin na ga ganin fara aitu waja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yushriku zalika wa surra zalika eh abla mas'ud na gwarwa hadisi na bayyana mu ga lokacin da sahabai gaga na da annabi na ya ba annabi a fa annabi feji murmushi feji tsama ya bi tsani ne ya gbafo zandun da ya wazu mutum ya alkhairi kiwu gan qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi wafrik bainana wa baina liqaumin fasiqin to bani isra'ila ga ya ga wabe annabi musa ka ya gukon mutu bi tso cin ya da gukun a nabi musa laje je yawo kala mu garab bi tso ci mi na ci da na ce mi kago illa inni la amliku lalle ina na mi de kagwa eti zandon domin zane je otu mi fina illa si sai ti ci mi ga mi gbe ina no wa akhi be gimi anu da aruna iza ba ga ki agukun zane jo ti fi patana mani sala ga ga sajan gufan da su ya furuku bai na baina bai na al fasiki su ko agiga da tsakani bu bi jama na jamina la zuya ke milatu umarni wa olugwana bi ma'ana ayi gabi yayi ga laukunci azabawa ke ba gani bi ake ba gani bi yayi ma ayi ga gani bi yayi kawai ga ajin azaba lugu ka ci abu ga beti ma iya gbawe kí aláwọ̀ gan. qala fa innaha muharramatun alayhi arba'ina sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa 'ala al-qawmi fasiqin qala fa innaha muharramatun alayhim babu Allah ga to shikenan du soki daga nan mi gama ya ji mu jilaya gugiye ti gani ma gugiye fasa wuki wa ji wala magama ya ji aya to fa inna muharramatun alayhi wa yi junzo so la haramu ya 40 sana aramcin na da zare ya shiba ya shiba na fil ardi aga shi ke cikin bo a ke ko ba lu falastini da to ko falastini ga gayo kaga wa wato ba ni ga ga lu falastini da go kun fa biya aga lu da miniti wa aga da mini a feji ya tikin mu a ga agbi kai ko ya ce huna fil ardi ibu ko falata sa halin komil mil fasiki anabi musa ganyi ne wajen wala ganye gbama ganye gbama ya ti jama'a na ji a ju ake milatu murna ya to ci alugwa ma ganye gbama ta abu ma mini jijin wucin na da ba ya shi bana man jiji bayani ga alunci ga annabi musa ja ajalin so annabi musa da palestine tun da yan mini ba ko lokacin cewa magato annabi yaro na ja ajalin lokaci na ya shi ba annabi guzana a ga annabi ne ga annabi yushe ibn nun ga ya zana ku taganci mu ci shi ni israela jiti a ci dagin palestine kuna ciwo واتل عليهم نبع ابني آدم بالحيث إذ قربا قربانا فتقبل من أهلهما ولم يتقبل ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين alamin yana da zamini tarihi wani hadisa ne bisallah alaihi wasallam mabuka kewi shewe genun na be shi bani isra'ila ji ta ci da gikunya palestini na wa gikun fa gana mini ba ku juma'a ayan gudu nasara ta tiya palestini ba a ci gikun wucin a ga lokacin wucin igidin wato ba lwani annabi yushewu mai sudan abike gidigalo ya shiga shi a sibi ga miliyan jimma futan wuya ga nasara na tattiyan palestini ci jibo na ji da kafirci kan gana so ya bugo ufe ya igidi be igidi in ne mamuru so kwami ti foro ga min gukun wai nake mamura wato igidi masu ko ti foro ga wayo dazan me wa ga ga wolo kyogi kini be zo ga lo e gboro ma se mi lai e jinnan ji kun be zo lu ji tabbata ga mini jumma bo mi ju kun dan a ci ga ma jo igidi lo a se na na biyu she wun wa ya kuya gina kan ga igidi lo a ji bayani ga da mini tariyo ga ga wato fawajada fiya min al-amwali ma lam yara mithlahu qat فقربوا إلى النار فلم تأتي فقال فيكم الغلو ما تتبتا ديس مو بكا كلله a ci guji faro na bai ci na gi falastini kuna tsudukiya na dokuna to e bayyana mai shari'a annabi musa na majiga annabi musa kawai ya annaba ne shi zo ɓata na aga ya kungu a ta gani mai gi ajiye daya gan alagwa tuke muna ajiye daya luma nabi sallallahu alaihi wasallam na kala hadisi ne cika wa wa hilat ko li alganai mu ko dan da mini yan kucu na coci ta aluma nabi sallallahu alaihi wasallam na A gani malaji alalli al'umman na gai gada gi kafiri ji kun dukiya kafirin ci ji li ku ni jamfane tiya gani mu ayi da jiyayi amma luma ne shi ganaje da sai bugu a na biyu shehu a dukiya kwatan na kuye ka na gina gani mana kya ji jina e bayan na da ji zamana ya shi jona yana ne ya gadi ya gani mana ya gun kuye kan ya ga soko na na ya na lawatan ba gani biyoyi soko ga ya daji bai kuna gune ina ci daga saman wa ga di gani mana kwata wuce ya gwada wani ga soko ya daji bai kuna gune so kuma ya lada tubo to a dukiya na ji kuye kan annabi yushe jan foro kuye kan ina e maci shi daga sama obe diwa ta wuce yan gwada wani gansu kwaje ya dabe tuwaya babu annabi yushe wuce gaga fi kumul gulul adi zane yiye so mini ya gani ma wani adi zane yi mini ya bonu eh fada rusul asbat wa hum 12 rajulan fabayahum والتصقت يد رجل منه بيده فقال الغلول عندك فأخرجه shikenan annabi yushau dabara nujina ga zane ji tishiyen kabila gogu bai bani isra'ila jina dabe bata ci daga a gwafi fokal algululu indaka ba ga gwayin zane yi gani mana igwa wucewa igwa za wucewa fi manyi ya gba gato wa gayi ganima algulula indaka fa akhriju wa ganimatiya fi wutiya banu sodana kiwa tiyo fa akhraja rasa bakaratin min dhabi en yuyo na gboke wa gaye tiya nan kwana zinari amuyo eh ngu yiso mini dukiya en palestine jibo to nan la wuci ta ganci na fa atatin naru fa akalatu kan gaya na bi daga sama kan cici neman na kwata eh hadisin na da sai bukhari wa da sai muslim bo na bi bayani wani yani ne na kiwo aya wuce ba ai واتل عليهم نبع ابني آدم بالحيث إذ قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل ولم يتقبل من الآخر قال قال إنما يتقبل الله من المتقين تو يقالوا karatu a cikon karatu yo etan etan yo wa na ma doku be karatu shi na bi ma na ta'alimu na jifi bana ugbagba nga ya ejugu annabi adam na kuma shiga ya ga habila gani bi kabila yana habila bi kabila lalai ya su kai ji annabi muhammadu murni gaba karatu ya jama'oji na ba abu ne adama bil haq labari ji guba bi adama habila bi kabila ba labara ya jama'oji bil haq ya ti gaskiyo etun yo na je lankan ga na na tsintsu gaski yo ba nu tada ba nu eh bil haq iz qarraba qurbanan lokaci na bella ya shi su koyena ene qurbana na da wani ene zalaci ci gan wala shi su koye ya bon de bu pe ko su koye da jibe tunan lo ne ko su koje da won de bu pe no qurbana eh fatukubbila min ahadihima wa lam yutakabbal min al-akhar so kwa gogwaze ni minabu gogwaza bachibwa zana so ko gubo no gaye habila so kwa gogwambu habila bake mnibede military yona habila dabba kaci so dabba nan ji karo ngula shi so koyo kabila mai yenu na ci ebogo ena ujo tinyi na na nkwe gici latina nga wulayen ba ga wuce shi sokoyo fatuku bila min ma sokoci abu ba zai nimi na abu zugo gubo a ga nga yi bila nga yi na nan gi karo nula shi sokoyo na ina ci daga saman wa adi nan gi karo wuce na gbanwu ya fa su kwaya daji gani biye na wulashi su kwaya na amma fa walam yi takabbal min al'akhar su kogo gwaza ba ci bwa nga mai kabila ɗan gici latinin ko ji gan wailana na shi su kwaya na na tula shi su kwaya na su kogo abana yana fi daga samu da ajiyar shi ke na nca jewu ma jewu na wuji su kwa na na bí daga sama bí dìwọ́n na wọ́n ti sọ̀kú sun bẹ̀ yà yẹ jí wọn na sọ̀kú gbọ́ yín na sun kí la ẹ̀nà tí a dín yẹn wọn kí la sọ̀kú tí a gbọ́ wọn wọn dẹ́ka na dáwọn shi kenan kala a wọn kala akutu lanna ka sango wu shi kutu bẹ sọ̀kú sango gala a jẹ́ ẹ̀dá bí wọn ci ji ẹ̀dá bí eh ke wa gaga ya dana su kwaji da mu ya nan wi laifin ya gi mu nan ba ga boga abila ce ga gani biyu ga inna ma ya takabbalu min almuttaqin zane je sun da su kuna zaga ga za mu ci ga zanan ga kallai ya su ku su ku goyana uji laifi miya watakila wai sun da su kwa ga malana wala su kuna gwayo ta wale karatu ci ko da abun nan e gana la gana ma je ga yin wayi e gana bi ma na qur'ana tambari ibo wani gana so ko tambari ibo na ke lalle mu ye gotu guru za sai za ne ga sunan wannan ga wai gotu gotu guru eh ena waga de chaya so na ka walula so ko be da su so kona so kwa kwa eh misali bani waye je za azunfe su kuma a yulada ibo kibo wani hufi bai da su kwaya ale kana su kwa ga gaita su bana kyugo kuti ba ala kuma su ya muka ma kuti ba ala lade na min kabli la'allakum tattaku to da na zunfe wanda da su su kwa su kwa wa zanen su je da su su kuna ga su kwa go ibada gwabu manje ga ga ga da su yo ga ba duwa ga su koya mi kazo su koya mi zama mu gwa duwa waya to fe jimino bincike wata kila wai za gowa to bona za ne su koya go ibada gwa bona mu ce go ta duwa na ga za ne su duna so fe go ba duwa su ko ga shi tu ba mu ce gwa dona go za kurwa da da su su kwa wa ye ji mu ga dole dole bona disike ke da bona gwa yi gaga so kwa ajin mpata aduwa gwayayi kambaci umadu goye boro matuka kai diyana ajina ne ga ke za diya jinin gaizu ga gan mai buwa aduwa umagwaya bugo mai ababiya so nga gwadwa makando chunchu gwaga wade da suso kwa ya watakila we puta pa ebo alkhairin da cho amma kando chwa ga ebo na wede da suso kwa na gala mu chugwa so ya bugun ga ji faruwa ya wai kun wai ji faruwa ya wai bincike ji ta cin wai tuna ji wage lu didididi na alugwa e tuna ji wala ya yi lawa an gina a ya yi lu watakila wa ga cin su kwa gwado allahu fadi kyugon to so igi batayen gagin da ciji a ah, tuwo abuwa ga jonci zo ya gi abu bi karatun yi nan nan a ni ga cibicin allahu fabi ni ga ga caji daidai na so cinu ga bata ta ci bacci mu mutu bai gan su kwalu bai ga bai jo mu su kwalu bai ji bai jo mu lada ne lada ne ji gaba su kwa ci ji ba su kone su kwa lagba yi gwa mu ikon e da gima da ta ci zane jagila bi jannatin firdausi nan ina ga gina zide a tuwa na ita ga biyan zane biga ya ti hukunci ya ezu kanyu ba kabaro ko kwa tun simita kayan abu ko hadisi bayin na annabi sallallahu alaihi wasallam nan eti boji da junci na muji boji cirkiya igalo litafi ko in shek nasiruddin albani a kamul janayiz mun ko hadisi mun ci bayin dan gurkui aramu yo ne za jajali yawo wa kuso wuta simiti na annabi nan igatun simiti ma aramu yo to na da la da simiti yi na jikanga na to da na je jikanga kanga ke kin giba simiti ga boyo na anabi man nan ga ga jun a ci ga wala yo tsawo bu wara yo sunna anabi mu yo ga le a bari tu wala mu ban abi ki a ci na wazi na kan abin mafitina na eh bana mai ga ga darul mafasili ko muqaddamun ala jalbil manafi' lokacin waga bele ga masiba ke ga gozu ma waga ga waga ba na ja tutunci na wagu ban be bela fitina no cibe na ga ce gyara na waga waje na to aluwa amma daga yaji uban kan ala fitina biyan aramu yo disi dan guru ko fi bwaci mun sai ga bai duniya mun fi akamul janayiz mun mamma ko ku daga littafi ko na ji littafi disi jina ade zane ke biga ya tiya ki matsala ba ci portugal aha jibrin rahmatu izayi jibrin wai zayi rahmatu to mayan ci kwayi ibn hajar al-askanani min ya fatul bari uku bayani jibin sarai etiya masala ya zo ya sunna sunna kici je zayo sunna na je sunna kwati na mugayi na la je da basu kuna abdullah abdurrahman da nabi da junci jina sunna na mai sunna bibici jina sunna ke bebe bayani haji ade zam da ci na ji ya sunna da ci ja nabi ma ja gbanan ku bayani haji be sunna ci ma dangurkwa wani ya sunna kaza zane biyu je ba wani ya sunna kaza zane biyu je ba to wa ubela bayanin da cibe bai na mada muhimmanci nan a da bagin da tafiya ya hazan annabi uje bagan ga ya ci man yi unfu ya salu ga annabi wa jacha sunan nan dan la tu <laughs> na wa juba dan la sun o to ka kai ga da wangi jiyo dan la sun nan na tu wa je ba to ibn hajar ce ga ngato sunna jagba e bayana ji fahimta bi nususu na jibe kwata ga ni bija sunna gba na dalili na ni da ja sunna gba de na wuji ga ga e bona sunna wuci ja ga yiwu mu jana a a wuji ga ga ramu yo aga ya sunna wuci ga la ni bi ji ja sunna wuci ji gba abiki waye gan wajibi yo ala sunnan na jaje jagba na da ya hazana na je da na na bi guji tillo ma bu ba un guje ba ani da go no gan da mu na eh so Allahu alam gurgudu bincike ne misajira ni no milale ne wugwa gan sunna kuje ma'ana didija eh ki misali zaye ezaye sunan da ci ya harbu ekun a nufi ga annan shekpa to kun yi sunan da jimunci akwai misali ezaye ya zubi ya shekpa ta to ko na kuti to gale na ji gwaya amma kawo da ma na jajjaje da jimunci ja to laifi da bane yana lamari yau wasa kata ana ashiya a rahmatan eh, eh, eh, eh ramatan lakum gaira nisyan fala tabahasu ana suna na ga mafiwe kadu da bibide bai ma'ana ba to na ga mafiye ne feye ne ti fata kuma yau ko da ku da na ga da bayani ko gyaran no caji ba gona Allahu alam adana su sun ci yi ku fi agona mai ba lokacin bai an sada na yi da nazari je mu guci tubo ne ya kwabe yankin na goyina amma yanayi kokoro ge bayani alhafiz ibn azir da min fatul bari wani mai banu ji ba ma ba fi tiya sunna jo ka kaina ne ji fata ga wayo so da na ga yara matuna ya goyo je didiya amma ibele zagin da ce fe ya bismillah lani e yagi sunu bismillah to iri ji na hankali musulmi cirki a cita eh, a da ga gayan su kuka ji sunan alega irin na agu ba mu gan ide ka fa gaga waji ga lawa jagba ba bona ide ka fa gaga mu ja imaje da sini la bi cike mu ja na ya amma ya shawara wu ga mu ja ga bi mana ba ja dun e boyi da bi bicin ya didi bicin ci ci da e yake fata wayo wala taqulu lima tasifu al kadhib hadha halalun wa hadha haram iza e ta ka fakin mi ganye ka zan alallu yo kuma ka zan ramu ya sai na su kwaka ga ya alallu kuma gu ya ramu na wanda ya gaza ka jaci waje li taftaru ala Allah li kaziba waje ke za su gama na ta su kona da wani so sunna ka zan aramu yo kuma ya ga baki tiya ku da mana didigana mu ma na wangi ujo to ile le fiye da ba Allah alamu sai da na ga di gyara na eh ah, Na'am. sun naga amma lalatu jina su azuna jube yana mun ji haji wula kabi dai ji haji wula kabi eh, eh, eh salam. kala rajulani zagu ba wunci ya ji fata gaiwai ga na man gina ba na ga yi ga kala rajulani min alladhina yakhafuna anama Allahu alaihim madkhulu alaihim albab rajulani wuce na tuye na ku ba kice kwa ga annabi Musa ko ga annabi Haruna kashi to mila gwen do to e ti godo jun tun za ni pana to ti du labin e ti mu bo ami ibo anu jun rajulan za ba ji ku bando chi eh jalalain ga na lillahi jalalain ga iṣẹ́ alúrí ah, okay so قال رجلان من الذين يخافون ان أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب غلا باجون تغاي يجيبون نونوكو نبي بعد موسى دي بقالبي so annabi ah, ga kalibu minan nuka bayi ko minan nuka bayi ladina ba'athahum musa fi kashfi awal jababira kalibu nan ga min ya tishiyan kabila wuce gogo ba wuce mina ba ga wannan dan annabi musa ta tutuga da jibi cikin haliya da tika boci wuce na yi fi palestina wana to edele ya ni da wana allahu alamu su kufa biyu so waye jike mina man lube da na ebo ne ne ji faruwa na kan ide ne ga ilimi muba a matin na ba na ja be a musu sun a malasu na bai gbangba na ki ji na wucin ale ma suuti un bebe bayani da miniya al-itkan fi ulum kur'ani quran mu matin mu matin kur'ani. yoyin wo ya gwanwu tso mini ulumul ƙur'ani to ene ji faruwa na kan da ci ya da nasi hadisi etubo gaza na su sun abu a tutu ya da nan sun nuyi kaza